Lura da yadda a irin wannan lokaci na kaka wasu 'yan kasuwar kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha kuma su jibge don sayarwa a gaba da tsada. Yasa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da abincin da suka hada da hatsi, shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa Jumurau ya yi mana ƙarin bayani kan dalilan ɗaukar wannan mataki. Lalle ofishin ministan kasuwanci ya ɗauki wannan ƙuduri wanda ya hana ƙetarawa da shinkawa mai ƙwalhwa da shinkawa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa ƙasashen waje saboda ƙasanmu ya kasance abinci ya wadata ya kasance don kan mutane su shigo su ƙetaro su sai abinci su su shi wani ƙasashe kuma daga baya mu koma can mu shi gwamnati ke son kwanan ga ya sai abinci shi da kanshi wurin talakawa da daraja mu aje su cikin ƙasa saboda ma mutum kare da wasu matsaluka don ka shine jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye to kome ke matsayin 'yan kasuwa dangane da haka alhaji habu ali jigo ne a kungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa shi wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan eh, talakawa Koma wanda yake ɗan kasuwan ne yana da muhimmanci a wurin haƙƙi ne na gwamnati tunda kaga abin da ya faru bana fa sai da shi buhun haci ya kai da ka hamsin wani wuri ma an ce har da biyu to yanzu ko alhamdulillah ta ga yanan dala tamanin tamanin gida arba'in ta gani in ta gwamnati ta sai ta aje ko ma haka nan ta mai da ne lokacin da ake bukata a yayi. Shugaban kungiyar Adede sai wadata mai fafutukar kare hakkin masu saye don amfani malamin manuri na cewa abin na iya tasiri wajen wadatar da jama'a da cimaka ya kuma yi sanadin saukar farashi a kasuwanni. kowa ya san wannan shekara da ta wuce najeriya farashi na abinci ya wuce intaha kuma mu ma haka to tunda dai bana allah sa damana ga ta nan da alamun albarka kuma an fara shiga cikin kaka to dole ne a yi rigakafi an yi daidai kuma ya kamata a shaida wa al'umma manoma da makiyaya a yi hatara wajen ɓannan abinci sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar IS ba wato Mali da Burkina Faso a bisa wasu dalilai. Wannan ƙasashe wani lokaci sun ba mu tallafi sun ba mu goyon baya sun ba da dama a hudduci maka ƙasashen zuwa ƙasanmu. Shissa ka gani mu ma mun ka hudda su cikin sahun ƙasashe wanda mun ka hana a ƙetar da abinci namu zuwa gare su. Galibin jama'ar Nijar musamman mazauna karkara na dogara da noman damana don tanadin cimaka galibi dawa da hatsi da wake yayin da a wasu yankunan akan kwatanta noman shinkafa la'akari da yadda canjin yanayi ya fara shafar sha'anin damana ya sa hukumomi da ƙungiyoyin ci gaban al'umma kwadaitar da 'yan ƙasar fa'idar mai da hankali kan ayyukan noman rani musamman a shekarun da aka fuskanci gardamar damana Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.